Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tattalin arzikin Najeriya da na 'yan ƙasar na daga cikin ɓangarorin da gwamnatin shugaba Buhari ta ce ta mayar da hankali wurin ingantawa. Sai dai gwamnatin ta ci karo da tarin matsaloli da yawancin 'yan ƙasar ke ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, duk kuwa da irin ƙoƙari da jajircewa da gwamnatin ke cewa tana yi a ɓangaren. Shirin Najeriya a yau ya dubi irin yanayin tattalin arzikin da gwamnatin Buhari za ta barwa wadda za ta gaje ta. Rahima Shehu Dokaji ta tattauna da Farfesa Garba Ibrahim Sheka, wani masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Ta jiyo mana irin tattalin arzikin da gwamnatin Buhari za ta bar wa gwamnatin Tinubu mai jiran gado. Ga Rahima da Farfesa. A cikin shekaru takwas da aka yi na baya masan tattalin arzikin da Najeriya ta shiga, masana suna cewa shi ne mafi muni a wannan ɗan tsakanin. gaskiya tun da Najeriya take ba taɓa shiga matsala irin wannan ba kusan a ce kowanne ɓangare na tattalin arziki ya taɓarɓare kuma ya ƙi nuna alamun gyaruwa a kullum an an taɓa sai shiga yana daɗa lalacewa. Banyan abubuwa dai shine rashin aikin yi da kuma tsadar kayayyaki. To rashin aikin yi yanzu a ƙasar nan ana zancen ya wuce kaso arba'in da wani abu. Wanda a ƙasashen da suka shiga ba za ka ce kaso biyar, kaso shida, kaso bakwai. Haka kuma tsadar kayayyaki ita ma wato abun ya kai inda ya kai farashi ya hau sosai kuma kullum na yau bai kai na gobe ba haka haka haka abubuwa kuma ga farashin man fetur shi ma ya ki tsayuwa A ana ta kai ga ana sai da litan mai ɗari uku da saba'in da sauransu wanda dama mun yi hasashen cewa abin zai tafi zai tafi zai kai zai iya kaiwa ɗari biyar a lita. To wani abubuwa mu a iya cewa masifa ce wadda ta faru tun kafin ma a shiga COVID-19 daman abin an samu recession a ƙasar nan wanda gwamnati ta yi ƙoƙari ta dan yi canza abubuwa wanda ta yi economic recovery and growth plan ta dan fito Allah ya ta dan fito sama kaɗan daga cikin recession to kuma ana fitowa daga recession ina yan watanni kaɗan kuma sai aka rubuta covid-19 sai abu ya zo ya taɓarɓare abun da ake ta faɗa na cewa a fara da tattalin arziki dama sai kuma ya zo ya nuna a fili cewar to ga matsala irin wadda take haifuwa idan an samu irin wannan matsala an dogara da man fetur kuma ya zo ya kasance farashinsa ya karye ya kai ƙasa da dala ashirin da biyar wanda a wannan shekara an yi kasafin kuɗi ana tsammanin zai kai dala saba'in zuwa saba'in da biyar sai zo ya karye dawo dala ashirin da biyar har da ƙasa ga haka ma so aka zo aka shiga matsala to wannan gaskiya shi ya daɗa sawa masifar ita da barbada mata fetur ta daɗa yin abin ya daɗa yawa. A wannan harkar abinci da aka hana shigo da shinkafa an zo an tarar da masifa ga ana shuka ta a nan gida ana komai da ita. Maimakon tsarin da gwamnati take so a yi na cewar in an fara tattalin arziki misali a samu shinkafa ta zo ta tallafa man fetur. Burin gwamnati shine a noma shinkafa ta isa a gida har kuma a dinga fitar da ita waje ana samo dala ana tallafa man fetur shine ƙarshen ultimate goal na diversification in ka tambayi Buhari zai gaya maka abin da yake nufi kenan to sai Allah ya kawo wata musiba da ike ba ma junan mu a ƙasar nan kuma in mun tashi tsari ba ma yin sa daidai ya dire sai ya kasance a lokacin da aka ake wannan policy a lokacin nan ne taki yake tsare da bai taba yin tsada ba saboda haka ba mu da gurbi a zancen kasuwanci zancen shinkafa ta tallafa fetur bai ma taso ba yanzu gaskiya in dai matsalar tattalin arziki ce zaka kalli ta da kyau shekara takwas da aka yi da shugaban kasa Buhari gaskiya yanzu sai dai a ce abun ya ci baya babu wani abu na tattalin arziki da ya ci gaba a Najeriya. Gaba ɗaya komai kusan a ce ya dulkushe komai ya yi baya in ka kwana tashi da shekara takwas baya. kuma ana harka ta siyasa kowane shugaba ko gwamna ko shugaban kasa yana so ya yi aikin da zai bari a baya izo ya nuna ko wanda yake so ya yi sakan tam ne sai kasance an shiga wani babi kuma na cewar gwamnatoci dole sai sun shiga sun ci bashi kuɗaɗen da ake samu na ƙasa da ake rarrabawa gwamnatoci sun zama ba sa isa sai ka samu jihar da take biyan albashin biliyan biyar a wata an zo an bata biliyan uku a wata ko an bata biliyan hudu saboda haka bai ma isa biyan albashi ba sai ta yi fafutuka da intanet generating revenue za ta hada ta biya albashi so at the end of the day idan gwamna ya yi wasa sai ya zama gwamnan albashi karbo ya biya albashi shi kenan. idan shekarunka suka yi kuma jama'ar ka talaka su tambaye ka mai kai mana baka yi hanyoyi ba baka gina makarantu ba baka ba da kaza ba da kaza so wannan ta sa da gwamnoni da duka a wanda suke madafa iko sai sai dai su nemi bashi ko su nema a cikin gida in akwai hali ko su tafi waje su nema bashi domin su yi mai domin su bar wani abu a ƙasa. So gaskiya akwai abin da ya kamata a yi shine wato policies da gwamnati take tsarawa na magance wani abubuwan. Su ne ya kamata a ce an tsaya an yi tunani sosai wurin eh, asasa su. domin rigima dai ta riga ta abu kai shigowa gwamnatin nan ke da wuya ta shiga cikin recession to recession kuma ci bana tattalin arziki wanda dole sai an gyara abubuwa sannan za a fito daga ciki to an yi abubuwa sun yi economy recovery and growth plan an yi implementing ɗinta sun ba kansu shekara biyar ana zuwa wani zo dai ba a hitin target ɗin ba ana so a achieving growth na 7.5 sai aka kasance an samu da kyar aka kai ina jin 2.5 ko something amma dai ka fito daga zero growth din to amma babban abun shine policies ɗin da aka yi amfani da su ana kokarin a ci gaba da su don an yi planning sai kuma unfortunately sai aka shiga covid-19 sai ta karye duk plan din da kai akwai kuɗin da za ka yi gudanar da ita in kai planning akan harkar noma kai planning akan infrastructure tunda tattalin arziki ba zai bukasa ba sai ka saka hanya ka saka layin jirgi ka saka komai to kuɗin da za ka saka a wannan kayan estimating za ka same su ta fetur za ka same su ta wasu abubuwa ya zo ya karye baka samu ba saboda haka duk sai plan din ya karye anan to amma tsarin tattalin arziki misali in aka samu wannan karayar to sai an zauna an yi plan sosai kuma plan ɗin da za a yi sai ka tara masana sun yi maka wanda a gwamnatin nan an san lokacin da aka yi ta fafutukar cewar ba ma adda economic team ɗin ma da zai yi sai daga baya baya bayan wannan tenuwa da aka zo sannan aka naɗa economic team na shugaban ƙasa kuma shi illar shi ne idan baka da foundation shi tattalin arziki abu ne wanda idan ka yi shi yanzu wani abin in ka saka shi na tattalin arziki kamar su an komarowa kamar zancen bunƙasa noman shinkafa nan za ka yi policy din yanzu ka fara ta ka yi shekara shida kana yi idan aka samu problem na shekara shida din nan ba ta yi ba to duk an yi asara wannan shekarun na baya saboda wani abun da ta tattalin arziki idan ka yi shi ribar sai an kama shekara biyar ana yi za ta zo to idan ka tafi da shi wrongly ba ka yi shi daidai ba aka zo shekara biyar sai a gaba riba sai ana tunanin to bari me ba za mu canza bari me kaza in ka jiyo ba babu komai to shi ne amfanin a tsara policy mai kyau da wanda suka san policy din da yadda za a implement din ta akwai wanda ya san yadda zai tsara policy in an yi kaza zai yi kyau an yi kaza da kyau amma kuma bai san yadda za a din ta ba to haka abin yake so gaskiya good policy makers ita gwamnati ta fito da tsare-tsare masu kyau fiscal abin da muke kira fiscal policy da monetary policy tsarin kuɗaɗe da tsarin you know, budget ɗinta da kasafin kuɗi da haraje-harajenta gwamnati ya kamata ta yi la'akari da wannan domin akwai harajin da in ka tsawala sai ya kashe tattalin arziki idan ka rage shi sai ya bunkasa tattalin arziki so dole sai an, an kawo haraji mai kyau an kawo haraji na fito misali irin wannan da ake control din kamar shinkafa da sai a barta a shigo da shinkafa a mata, mata haraji a ce shinkafa daman harajin kaso ɗari da goma ne a kanta idan shinkafa naira dubu biyar ce in ta zo najeriya ta zama dubu sha ɗaya an ɗora mata harajin dubu shida tana hundred and ten percent to da sai a zo a ce an mai da shi ɗari biyu in an kawo shinkafa a dubu biyar ta zama dubu sha biyar misali an sa mata haraji to abin da zai faru shine sai shinkafa ya waje sai ta yi tsada sai a zo ana sai da ita eh, dubu talatin da biyar dubu arba'in sai ta gida talakawa kuma shi su raja tunda ta gida ba a son ta misali sai talakawa kowa tunda majority talakawa ne sai su kasa sayan ta dubu hamsin su dawo suna sayan ta dubu ashirin dubu sha biyar inda ta gidan ta zama inda ake so to da an yi wannan sai shiga nan an samu kasuwa dama me yake kashe noman shine shinkafar waje ta yi yawa ta yi arha kuma saboda ka ba wani manomi da zai zuba jari ya noma shinkafa anan ya samu riba amma da aka toshe boda shinkafa ta zama very scarce shikenan kowa kuma sai koma noman shinkafa to unfortunately mu kuma sai muka zo muka zuba mata tsada ko dai saboda tsadar taki ne ko wasu abubuwa ko kuma saboda yanayin mu ne mun yan kasa na san a gallazawa juna sai ta zo ta yi tsada ta zama kusan da ta wajen da ta gida shi yasa duk yawancin muke ta da shawara cewa in da tinubu zai dauki shawara ran da aka rantsar da shi in ni ne shi ranar zan buɗe boda ta shigo da shinkafa saboda wanda suke noman shinkafa yanzu a ce ma suna da yawan su kai miliyan ashirin a Najeriya. To yanzu duk su ne sun gina gurin processing din shinkafa da sauransu suna ta amma da tsada. Saboda haka ni ni shugaban ƙasa ne tunda majority kari the vote daga cikin mutum miliyan ɗari biyu kawai mutum miliyan ashirin suna amfana da wani policy mun toshe boda mutane suna wahala wallahi sai mu buɗe. Da mutum miliyan ɗari da su mutu gara mutum miliyan ashirin su mutu. an ko barwa ana ta rigima a kansa so uh, policy shine da an samu expert tun da wuri su ba da policy na noma tun da dai dole sai an hada da noma da yadda za a yi su ba da policy na industrialization sannan su ba da policy shi kansa na mai ɗin duk da dai an saka bill an yi komai a kan man nan an gyara shi ga shara an zo ya nafi shi ta zama limited liability an sai da hannun jari to wannan kinga tintin ya kamata a ce an yi wannan sannan a zo a samu harkar infrastructure ɗin ita ma a san yadda za a yi a funding ɗinta a ce an samu red line tun daga katsina a ce ya je lagos a samu wani daga maiduguri a ce ya je port harcourt duk abin da za a iya ɗauka shi turawa suka yi suka bunƙasa tattalin arzikinsu daga zuwan su eh, colonial domination abin da suka yi kenan suka yi sa wannan duka jirgin da muke gani wadda ga ta mun kasa canza ta har yanzu ita suka ringa suna ɗiban gyaɗa da auduga suna fita da ita turai wannan duk inda kika ga diga jirgi ta tafi a bakin ruwa take karewa jiragen ruwa su zo su ɗauka su tafi so da mun yi wannan policy masu kyau da da mun bar wani abu da kuma wata gwamnati da ta zo ta ɗora tunda dama wannan ina ɗaya daga cikin matsalar mu wannan gwamnati ta yi wani abun in wata ta zo sai ta ruguje ta dora akan abin da ta ga dama to yanzu kin ga abin da ake so a gadarwa da gwamnati mai zuwa shine janye tallafin man fetur da ana yunkurin za a cire shi a wannan watan da muke ciki amma an daga shi an ce gwamnati sabuwa ta zo ta yi to kin ga wannan ba karamin masifa bace tallafin man fetur wani abu ne wanda ya taba kamar zuciya ce a jikin mutum ya taba ko ina So zancen a ya tallafi bai taso ba magana ta gaskiya a gwamnati ta san yadda za ta yi dai tallafi ya rinka zuwa hannun wayanda ya kamata a tallafawa Idan dai ana so misali a ce a fito daga wannan abun na farko sai an tsaya an designing policy da ke wanda shi shugaban kasa din ya yi alkawari sai an yi designing good policies. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa Unity FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Toma Dalla A farkon shirin kun ji Rahima Shehu Dokaji da Farfesa Garba Ibrahim Sheka. masanin tattalin arziki daga Jami'ar Bayero ta Kano, inda ya yi bayanin irin matsalolin da tattalin arzikin da Buhari zai bar wa Tinubu ke ciki. Yanzu ga ci gaban tattaunawar tasu, amma a wannan karan shawarwari farfesa ya bayar kan hanyoyin da gwamnatin Tinubu ya kamata ta bi domin cimma nasara. To, eh, Farfesa, gwamnatin da zaɓaɓɓe gwamnati yanzu da za ta hau mulki hmm. ta tarayya. Hmm. Me ya kamata wannan sabon gwamnatin idan ta zo ta yi wanda zai zama cike guri ko kuma ta gyara mm. irin kurakuran da ita. To gaskiya um, na farko dai shawarar da zan bayar ko 'yan Najeriya su ji duk wanda ya zo ce zai gyara tattalin arzikin Najeriya a shekara hudu karya yake. Saboda lalacewar lalata abu shine yafi sauki. Sai dai shi sabon shugaban kasa ya yi iya abin da zai iya. Amma idan ka ɗauko gyara akan daidai to za ka ringa ganin outcome din idan za ka zo wani level ka tsaya wanda ya zo ya karba shi ma ɗora akan daidai to shi ne za ga wata nan sai ka ga an fito kamar yadda China ta yi so babban abu shine ni kuma na ji daɗin kalaman da yake yi domin ya ce he is going to work with the best brand to best brand an ce amfani ilimi aiki da shi in ka zo kana neman eh, an gini gine suna rugujewa a Lagos kaza kaza to ina koren ina injiniyoyi ku zo gashi gashi gashi gashi in ma minista za ka ɗauka ko wani abu na gine-gine ko na ayyuka a ɗauko daga ciki wanda yake experience ya san abin da yake ciki idan tattalin arziki ne ba yanayin da za a je ka ɗauko medical doctor ka ce shine ministan tattalin arziki ba ko ka ɗauko eh, eh, wanda yi karatun tattalin arziki ka ce shine ministan technology wannan abin ya riga ya kamata a wuce wannan gurin kamar yadda za ka ɗauki medical doctor ka ce shine eh, ministan lafiya ta haka duk inda ka je ka ɗauki wanda yake the right person da yake da experience din ka sashi wannan shine foundation in aka haɗa best team su zo da good policy amma ni in ni ne zan ce duk wata policy da aka kawo ta a kalle ta idan akwai wani abu mai kyau a ciki a ɗauka wanda ba kyau a zazzage shi To ma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na da suka taimaka shirin namu ya kawo gare ku Halima Jumrau da kuma Rahima Shehu Dokaji. Sai Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa, ku huta lafiya.